Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da haka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo namu na yau a yau bidiyon mu zamu nuna muku yadda za ku kwafin link ku na YouTube ku tura shi a duk inda kuke so zaka ga mutane sa'i da lokaci suna so su copy ɗin YouTube ɗinsu link ɗin YouTube ɗinsu so amma me wasu ba su san yadda za su je su yi kwafin ɗinsa ba sannan su je su tura wa mutane wani za ka ga cewar kawai ya kallon ɗin yake da bukata ka tura masa ko na fim ko kuma na asalin youtube ɗin so wannan guda biyan gaba ɗaya za mu nuna muku yadda za ka yi kwafin ɗin su ka tura wa dukkan mutumin da kake so kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba bari mu shiga cikin bidiyon namu kai tsaye so da farko dai idan ka shiga cikin youtube channel naka kamar haka so za ka shiga cikin youtube ɗinka kamar da kuke gani bari bari ya ɗan gama sayacin sannan ya bude? so wannan shine youtube mu ga shi ya bude mana kai tsaye so idan kana so ka yi kwafin ɗin a shi wannan youtube link ɗin so kai tsaye abinda za ka yi nan gurin sai ka zo ka nemi youtube ɗinka kamar haka misali bari mu sa sunan asalin channel din da kai login akan wannan YouTube din so yanzu bari mu sa sunanta Nasara Tech TV I'm sorry so kamar da kuke gani ga tashar nan ma ta bayyana so kai tsaye za ku ga gashi tashar ta zo ta bayyana a nan gurin so idan asalin ita tashar kuke so za ku yi kofin ɗin a link ɗin nata so abin da za ku yi a nan gurin daga nan gurin ga wani ɗigo guda uku nan wani dot dot guda uku daga nan sama daga nan ɓangaren hannun daman ku kenan na channel ɗin so kai tsaye sai ku taɓa shi kamar haka idan ka taɓa shi kai tsaye zai bayyana maka cewar kai share to sai ka danna kan sha ɗin nan da kuke gani so idan ka danna zai buɗe maka dukkan wasu a social media wanda kake amfani da su gashi nan zaka iya kwafin din iya kallin din kadai wannan zabi na farko kenan wannan zabi na biyu zaka iya tura shi a WhatsApp WhatsApp ɗinka ko guda nawa ne zai bayyana ma da shi anan kaga ina amfani da business WhatsApp da normal WhatsApp so gashi nan ga Facebook nan ga Gmail nan ga Bluetooth nan duk inda kake so ka tura mutum kai tsaye ta wannan hanyar ce zaka iya tura masa so idan ka tsaya misali idan kwafin ɗinsa kake so sai ka danna wannan kwafin ɗinsa kai kwafin ɗinsa akan wayar ka inda ka je za ka iya fito da shi sannan ka tura wa mutum so idan kuma asalin fim ɗin da kai ne kake so ka tura wa mutum ɗin ɗinsa to sai ka shiga cikin tashar ko kuma ka nemi fim ɗin kai tsaye kamar haka yanzu misali a ce wannan fim ɗin muke so mu tura wa wani link ɗinsa wanda zai je ya kalle shi kai tsaye so yanzu abin da za mu yi a nan gurin shine shi ma sai mu taba ga wani dugo dugon san shi ma daga nan wajen gefen nan sai ka taba shi kamar haka shi ma shi kuma zai bayyana gashi nan to idan ka buɗe a so gashi na nuna ma wannan fuskan so kai tsaye sai ka danna shi ma cikin shi din nan gashi nan zaka ga a save to playlist gashi nan download video ga save to watch later gashi nan to wannan yaka zabi zabin na karshe gashi nan inda ka sa shi ma kana dannawa shi ma zai bude maka fuska kamar haka idan ya buɗe maka fuska kamar haka shi ma gashi nan kamar yadda kai kwafin ɗin wancan ko kuma zaka tura wancan haka shi ma zai ƙara buɗa maka gashi nan duk inda kake so sai ka tura shi wannan ita ce hanya mai sauki wacce zaka je kai kwafin ɗin link ɗinka na YouTube ko kuma na bidiyon da ka ɗora akan YouTube domin ka tura dukkan wanda kake da buƙata. So, a nan muka kawo ƙarshen bidiyon namu da Allah idan ka ba kai subscribe a wannan channel namu ba da Allah muna da buƙatar kai mana subscribe sannan ka danna alamar rawa. domin samun wasu sababbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. Mun gode.